إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atul musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a makasa ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada abun nan da magaran jamhuriyar Nijar yau muna Laraba 13 ga wata na Zulqa'ada hijira shekara 1440 da 40 da biyu wanda ya dace da 23 ga watan 6 shekara 2021 yau insha Allah za mu darasi na 78 cikin littafin mota ta Imam Malik gana akwai yan tambayoyi kuma uzuri ga sauran wa wanda suka yi kira suka ce karatu ganin da kamar kuma hadirin zai ruwa na ce musu ba karatu idan yake nan su ji hannu da ba insha Allah karatu mu za mu tashi za mu tashi kala maliko wasu ila malukun na na maratan ko tambaya guda ce mai harshe guda uku tambaya ta cewa mai magana a cikin maza ta imam malik an aka ce malik ba magana inganci ko rashin inganci me dalilin haka a saboda wannan kowa duk duniya kowa ya rada wannan motsa ta imam malik ce illa masu ruwaya daga wurin shi daban-daban aka samu bambanci sai mun kawo nan littafi na salim wanda ya wajen ruwa da wajen takwas wanda na duka daga da imam malika yake kenan abinda ake ne abinda ake magana ya sanadi abinda ya wuto daga wani wani zuwa wani ita kuma motsa ake ba wani malik ta ci ce kuma an yarda da wanda shi ta ruwa ta mana ruwa ta ya haya bin ya haya allesi kenan da abinda aka ce malik ya ce anan ba a neman wani sanadi ma dan ta malikin ce wani to wa za a neman wani sanadi kenan haka shi sa sai magana ta bambancin hadisi mursal da mawqufi da aka mursal da maqtu da munqati a bambancin su kurin shi ya tafi mursal da abinda sahabi ne na kan sahabi ne yake ce tabi'i ne zai ce annabi ya ce shine mursal tabi'i mun san bai ga annabi ba amma ya ga sahabbai to sai ta hadisi na mursal ko mun matsayin wannan tabi'in duk da mun yi imani mutumin kware ne kuma duk abin da ake ana hujja da labarin da ya ka bai ƙarya mutumin kware ne amma me matsalar malamai da musu aiki da musu ke buska hujja da mursal ganin aka ce tabi'i ya ce annabi ya ce an san bai ga annabi kuma bai da makarya ba matsalar ba san waye ba shi labarin inda ya ce wani cikin sahabbai an san wani kasa ne ba matsala ko to iyawa tabi'in dan wunshi su kuma ba dukkan tabi'ai bane ba aka ba su yarda da magana sika ne duka ba duka tabi'ai bane ba yana makalla kenan shi yasa in tabi ya ce annabi ya ce inda an san cewa tabbas sahabi ga mashi ba matsala ko me zamu yarda kuma za ka guje wa komai abin da ake gudu yakan yi wani tabi'in da shi ya amince da shi yawa bai da wani labari kan shi daga ba inda aka ce wani ne wanda ya san wannan ce ana kuma na samu ni da yawan wani abu kai ne ba san matsalar mutum ba kai yake da zahirin shi iya na biya ma wani ne iya kai akwai da san shi zai shaida kan shi da haka saka yana ake da aka ce cewa hadisin mursal ake da matsalar hujja da shi dan abin da ake ba shi ta bin mutum labarin a inda shi mutum a da ban ban hujja magana inda mutum ba mutum ne ba mutum ne amintacce ba wani kuma kan shi to abin da abin da ake gudu wanda ba shi labarin a wannan ƙa'idar ta malamai ko wani hanya kaɗai ga wanda ya san meye ma'ana hadisi iya rage maka cewa bai wasa rudu cikin ilimi ba cikin magabata su suna magana mutumin da an yi imani mutumin kwarai ne ba shakka kan zaman shi adali ne duka ne duka amma ka ce dan ce annabi ya ce ba ka hujja da ita ina a yanzu ban shekara dubu da wani abu zai ce muka ya ga a cewa mace muka ya ga annabi a wuri kaza ku yarda kaga an zo ana tunturu ana tunturun du wa a samu nama a wajen mutum wanda ya ga annabi ya annabi ya ce mai kaza inda yana addini ake tun da kan gama da shi kuma kai ji na gurin annan horan annan horan su tuka kan bai wa ka zo ka tsaya to su suna magana mutumin da ya rayu ya ga sahabi ka kashi ne magana ya shekaru da gurin amma ka ce bai bai cewa annabi ya ce a hujja cikin addini da magana wannan amma da rashin jahilcin addini kuma wani zuwa garin su kun ko wata ai mun ga annabi ya wuri kaza ko a yamma ce kasuwa ko a wani da ban ko an tashi daga annabi ya ai ba shi wani abin da za a yi ko ga ana zuwa ana tunturun da wai neman amsar wannan abin da za a ce annabi ya ce ai kaga jahilci addini da kana wannan shine ma'ana irsal hadisi mursal abinda tabi ya ce annabi ya ce shi ba mun ce munqati iya cikin hanya cewa hadisin da bai inganta ba iya da me munqati wanda a cikin sanadin akwai wani wanda aka doke ba a hade shi ba an doke wani cikin jerin gwanin sanadin tunda ba kashi ba kuma san wani bai gama da wani ba a cike nan wannan ma akwai matsala ba a kiyon magana na akwai matsala kan sanadi sai ga cikin laya da zama bisa ganta ba amma maqatu shi maqatu tabi'i ne kun zai wata fasara ko yau hukunci shi maqatu tabi'i ne zai ce kaza farilla ne ko kaza sallah ta baci ko kaza sai ya ruku ga kaza yau don hukunci zai da ba ce ba annabi ko kaza ko sahabi shi ya bayyana hukunci ka abu ko ta fasara ko hukunci ta ce makato ne amma kuma sahihi aka yi samun sahihi aka yi samun da'ifi a makato amma mun karfi ko an ta mutala ka kuma hadisi da'ifi ne mana bai nan ba iya da rauni wannan su ne bambancin wa'ina kina mursal kurum abinda sahabi zai ce annabi ya ce makato abinda abinda tabi'i zai ce annabi ya ce shine makato shi kuma makato abinda tabi'i ne wani hukunci abu da abu da ka dangana ma tabi'i kamar zama ce mawqufi makufi abin da aka dangana ma sahabi sahabi ne wani hukunci ko fasara ko wani hukunci ita kaza yayi ko bai yi ba ko ba ai ce kaza ya ta wata ya ce wannan hadisi makufi ne kenan wannan sahabin shine aka dangana mana magana imma aiki ne imma wata magana ce imma dai ana wani abu ne ya ce makufi ne kenan wannan sahabin shine ya wani magana aka yi samun sahihi aka yi samun da'ifi a cikin makufi haka cikin makato ana isa wannan shi kun zama shi makufi ko sahabi ne kan cika zakon zakon galibi hanyar da aka kawo aka sahabin ya ce ta inganta ya inganta amma makufi zuwa ga sahabu ruwa ta inganta amma zuwa ga sahabu ko ta inganta zuwa ga wannan tabi'in iya kuma ta inganta ba kayan da an ce maka dai makufi ko makutu bai kuma ta inganci ko shi inganci sai ka nemi hanyar kuma hukuncin daban na san me matsayin hadisi shine kenan mana makufi makufi tabi makatubu tabi kuma shine magana take sai yace wasu ila malikun an almar'ati tusbi sa'imatan fi ramadan فتدفع دفعة من دم عبيد في غير أوان حيدها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك ولا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم abinda yake wannan magana cewa an wa imam malik rahimahullahu tambaya annal mar'ati tusbihu sa'imatan fi ramadan mace ce ta waye gari da azumi kuma a cikin watan ramadan fatadfa'u dafa'atan min damin abi sai ta kado da wani jini jini gangariya gurin jini khalis ta zubo da jini amma zubowa guda ke tsaya amma wannan jinin ya zubo mata fi gaira a wani haidiya ba a cikin zamanin hailata ba ne ba sai ka samu haza misali haila misali 20 ga wata ko wajen goma ga wata ko sha biyar ta ga wani abu shi dai ba cikin kwanakin haila ba da ta saba yi ba ne zawa ce kahin lokacin haila su matantazir kuma ta yi ɗan jira hatta tumsi ta wuni an tara mutu da zalika tana jiran ta ga wani jinin ya ci gaba da zubowa fala tara shi a ba ta ga komi ba ba abin da zuwa tun wancan zubowa ta farko da sa'adi ba abin da ya karu shi kenan zuba guda yi sun matu su bi yawon aka kuma washe gari garin allah na wayewa fata da fa'u dafa a ta nukura sai ta kaɗo da wani jini daban ban da na jiya amma wahiyar dunar ula bai kai jinin warko ba yawa sun mayan katsi zalika ana shi ma wannan bai yanki amma duk annabin yawa kana kabala haizati ya bi a yau kayan hailata da kwanaki kayan ta zo wani abin ya same ta sai kan haka rasu ila malukan kaifa ta sana bisamiya ya kama tambaya ta wannan abin da ya same ta ya za ta yi da azuminta da ta yi a wannan kwanaki wa salatiya da sallarta ƙwalin malik fatawa da imam malik ya bada kan wannan baiwar Allah ya ce zalika don min haida wannan jinin ko da ba lokacin haila ba irin wannan zawa da ya yi jini ne halis to iya daga cikin jinin haila ko da ba in hada tana canza ba wannan jinin haila ne da haka fa'iza ra'atu faltufitar wa taƙar in ta ga irin wannan jini ta ci ta rama ma'aftarar abinda ta ci na kwanakin wani azumin fai za ta haɗa an haddan fartaktarsa in wani jinin ya ƙare gaba ɗaya sai ta yi wanka kuma wata so ta yi azumi suna akwai masala makaranta ruwa ta umma atiya wanda take cewa kunna lana ulu sun bata lafi jota ba ta turu shi'an a duk zai inganta na umma atiya ta ce ma nan zan matan sahabai ba ma lissayin kudura baƙin jini ko sufura ko jajjawa da rawaya-rawaya bayan mun yi tsarki ma'ana matan sahabbai idan suna cikin tsarki da wani baƙin jini ya zo ba kalar jini ba abu ko kuwa tsira kamata wankan nama wani jajje ba irin kalar jinin gariya ba ta ce ba sa ɗaukar shi a komi kun za su wanke su yi ba da su bai hana su komi in ana cikin tsarki ne to amma shi wannan ai jini da damin abin jini ne khalis irin haila ke saka wani kwamcin amma mace wannan kuma magana da ake a cikin kwanakin in kwanakin jini ne shi kuma misali tana cikin hailata tana ma duk da abin za a gani na jeja dudu wannan da a cikin haila ke tana kwanakin haila ne mana ana magana inda tana cikin tsarki ne ba lokacin haila ba sai ta ga jini wanda ya baki an ta an ta take cewa ko bai ciza kalar jini ba duk wannan bai matsayin komi kullum kazama ta ce za a wanke a yi alwallah a sani amma wani da imam malika ke ni a jini ne ke zauwa amma ba tsawon zauwa bai ke in dai ya zo kurin a zaman jini yake in ya tsaya an ga alamar tsarki a yi sallah in ya dawo a tsira haka za a mishi don haila ƙa'ida bata da kwanakin da ya dole ya so za ta zo bayan wannan fatawa da aka imam malik kan wannan mata kuma ya ce a nan kuma ƙara malik a nan ce wasu ila dai an wa imam malik tambayar yin hulɗa amma asalam fi akhir yawmin min ramadan hal alayhi qada'u ramadan kullihi aw yajibu alayhi qada'u al-yawm alladhi atalama fihi faqala laysa alayhi qada'u ma madha وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم nan masala ce aka ba mana tambaya hukuncin mutumin da ya musulunta a ƙarshen wuni na cikin ramadan a wunin ramadan a wani wuni misali da la'asar ko da can dai abu sai musulunta to hal alai kaza kaza kulli yanzu ramadan ne zai rama ramadan gaba daya ko kuwa misali yanzu ma muna 29 yau zai gofa da james dinka a ranar james dinka azumin sauran ɗaya ake ciki shi na ake nan hal alai kaza wa ramadanin kudu shi zai rama ramadan na baya gaba ɗaya a wajen ba alai kaza da mutu zanen fi ko kuwa zai rama wunin da ya musulunta a cikin shi na magana kenan kwana na ƙarshe ne kwanan ƙarshe ya zai faƙal sai imam maliki ba su amsa cewa laisa alai kaza wa mamada ba ɗora mai ba ramon abin da ya riga ya wuce وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل كون زي أزمي نا أنا أكون في كذا نقول لك أنا أنا أكون كون لك أقبل زي زي كون لك نسيت أقبل شكرا بي كوما با بي راما با زي راما زي تجاب كون تجاب زي كون دين كون زي با ما كان كوما با أما تو أحب إلي أبند نهسو جي إمام مالك أبند نهسو an yi ƙadiyamun da zai zama fi wannan wunin da ya musulunta a ciki tun da dama can an ci a shari'a daga baya iya da asar ne ya musulunta tun da ya ta a cikin shi ya ta a ciki to wace wannan abin da ya yi ya rama wannan wunin da ya musulunta abin da na yi so me shi ba ta fi da so kinan ba wajibi ba ne saboda ai iya zama wajibi lokacin da musulunta ne Allah ta yi da tun amanu ku tibe ta da kusa masu imani ne su kan su imanin kenan daga lokacin da ya musulunta za mu lissafi to da haka ya ce amma abin da ya so wannan rana mai bilalabi malaka ce abin da ya yi na ya so kenan ya zan kenan akwai maganu ba haka ba shi da ya zaɓi wani magana ya rama wannan wani kadai wanda ya musulunta a cikin shi nan da almuhimmi kurin maganar cewa kenan mutum ya musulunta abin da kwatsa ko ya riga duk wanda ya musulunta a cikin ramadan kwanakin da suka wuce nan ba magana a cikin ya rama su kurin abin da ya saura zai saura shi da magana kuma sai ƙaza'u ta tsawo ramuwar azumin nafila حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا سائمتين متطوعتين فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت سائمة إني أصبحت أنا وعائشة سائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما آخر abin da yake labarin cewa aisha radiyallahu anha da hafsa iya abu baka da umar kenan ko mata a nan guda biyu a sabaha ta sa'imatain sun waye gari suna azumi a wata rana متطوعتين أزم النافلة لسكي سجون فأودي إليهما طعام هي أكباسك يوتر وانا أبنشي فأفطرتا عليه سيسك شي وانا أبنشي فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سيشبه وجن لسكي مبان لبارن عائشة تشي قالت عائشة عائشة تشي فقالت حفصة سي حفصة تشي مش معناه وبدأت نبلو كلام حفصة تارقايني مغانا wa kanat binta abiha ai da babanta ce ya magana ta wanci ta yi nan yabo ne na cewa yanda ubanta yake na kwarai ita ma haka take yabon ta ma hafsa eh magana binta abiya da babanta ce wace wannan ya ayu ake wannan ya ayu na ta wannan kira sanan ma'ana kalmomi a wajen kalan magana ne take da magana binta abiya da babanta ce ya rasulullah tace ya rasulullah هي تحفظها تشي مش إني أصبحت سا... إني أصبحت أنا وعائشة سائمتين بنيد عائشة مو يجري من أزم متطوعتين أزم النافلة لمكي فأودي إلينا طعام سأكبا مكوتر وانا أبنشي فأحقرنا عليه سيمك جامتون كان هكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديا مكانه يوم آخر كراما أزمي كمبتون ونن wanda kuka ci abinci a cikin shi nan dama yanka babu kenan na ramuwar nafila azumin ta tsauri to wani hadisi haka yake hukumtawa kan wannan matsala illa bangaren isnadi hadisi ne munka iya cikin abin da bai inganta ba kuma ya tabbata a nasarar alaihi wasallam ina ga ɗaya cikin umarni ce dai wannan abin ya wakana gare ta na an ba ta abinci wanda ya ce kina da zaɓi ki ci in kin so kirama in kin so abinda ya taɓa da salama ya ba da zaɓi fatarwa yake cewa almutatawiru amiru nafsi in sha aftar sha sha ma'ana sama mai nafila shugaban kanshi zaman kanshi yake tun shi za kanshi ya ce in ya so ya azumin shi in ya so ya karya kana da azumi ka je wani wuri ga wata liyafa iyawa daga ban yaba kana ka tabarka miyanka ya fada ba ana ka baka ci ka ci abincinka ya gaba in ka so samun ka yi wani azumi daban kama amma in ka so ne gaskiya ba dole ba ne ba rama don ba farla ba ne ba in ka so ne to amma ta wannan ruwaya tana hukunta a rama idan ramur ba ta zama sai wajibi ba gaskiya kina takacin nafila ba hana ba ba wani kwatar shi tsoron Allah ne an baka dama kuma hatta maganar gayyata ce kana azumin nafila a gayyace ka wata gayyata aka ba ka ji kamun gayyata ce in ka so ka ta in ka so kuma ka da kamun gayyata zuwa wurin ka ci azumi kake amma dai ba haramta maka ba yin wannan akan abin da ya shafi azumi haka abin yake قال يحيى سمعت مالكا يا ناجي مالك يا تشوا من اكل او شرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يمه الذي اكل فيه او شرب هو متطوع ولا يفطر وليس على من اصابه بتبتانه يجي امام مالك يجي ya ta ji malik iya cewa kan man akal au sharif sahiyan au nasiyan wanda ya ci da gafala ce mantuwa ce shi dai ci ba da gangan ba kuma fi siyan tsawo a nafila azumin nafila ya ce falasa alai kada a nan babu ramuwa wale tun mai mahulladi a kalafi au sharif ya cika wannan wunin da ya ci ko sha mun karanta darasi na sati da ya gabata akan farilla ne imam malik ya ce wanda ya ci ko ya sha da mantuwa a azumin farilla ne ya ce wannan azumi zai rama wani akan bacin shi kina ma shi ma ya yarda da na nafila ba haka ba ne don ya san da waccan ruwaya malik ya mata tawili ne akan nafila ne ta bukhari ko muslim na man nasiya wasu akal au shariba fannin aƙamahu Allah wasu ƙawo wanda ya mance na azumi ya ci koyosha Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi to malin ƙarfin Allah sai ɗauki wannan hadisi iya magana ne a kan nafila banda farda shi malin sake ɗauka ƙarfin Allah duk da cewa maganta ruwaya wanda cikin masarka jilala kuma duk da haka nan shan zaka cewa da manzana zama ya yi magana cewa man nasiya في رمضان فقد أو شرب لا قضاء عليه ولا كفارة ده معنى حديث cewa wanda ya mance a ramadan da annabi zai kasu ma ramadan wanda ya mance a ramadan annabi ya ce ya ci ko ya sha babu ramuwa babu kafara kaga wannan ba wani matsala tun da annabi ya yanke ta gaskiyar magana wannan kuma fa'ilta ce ta imam malik da hatta shi mai misalku dalala ya dala bai san ba mu dogarar malik ka wani magana da ya bintika da gaba da bai za a dogara ba duka wannan ruwayoyi haka da aya ya kace ya da me za a dogara a wannan fatawa a bambanta tsakanin faralla da nafila akan mantuwa ta gaskiya ba wata madogara kan wannan magana Allah ala cikin misalka dalala sharrin misala da misala kan mas'ala ta in nafila ce to kan ba ramu amma faralla ce sai karama tekuna takaitaccen duk magana guda ce imam malik rahimahullah ya mata hukunci cewa ɗan nafila ce shine ba a ramuwa amma an farilla ce sai a ramu ya ce sai yake cewa magana ta ya ce kenan wanda yawan mulda zai akala fi a shalim ko mutatawin wala fitru kenan ya cika wunin shi wanda ya cin ko ya sha iya mai nafila ne wannan bai bata mai azumi wala yasa ala man asabahu amrun yaqta'u siyamahu wa mutatawin qada'un idza kana inma aftara min uzrin ghayr muta'ammidin lil fitr kaji kuma yake cewa amma wanda wani abu ya sama yaka cewa yaka cewa wani matsala ta same shi wani al'amari wanda zai yanki mai azumin shi misali wani ko rushin lafiya ko wani abu daban iya nafila ba mu ramuwa in ya ci dan uzuri ne ba da gangan ba shi ma kenan kenan ba wani matsala tun da ba da gangan ba wannan kenan ya magana kenan ba ban da mantuwa ma ba mantuwa ba ce kai kurin haka iya wani rushin lafiya wani ko mace misali mai haida wani abu daban ya zo ya samu mutum ya azumin nafila ita shi ma nan ba wata ramuwa da zai إذا كان إذا كان إنما فقد بالعذر إن يأتي لمزدين كنا أوجد إمام مالك باعتي دقم نافلة كنا فيلا شيء كهتك إذا من توا برا ما عذر كان كده برا ما أما إن دقم يوم هم فيلا شيء هتش غير متعمد الفطر با وندي دقم با كنا إمام مالك أوجد شيء كده دقم كي رام وترى ولا أرى عليه قضاء ثلاث نافلة إذا هو قطع من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج إليه الوضوء yace haka domin ya ga mas'alar ai mutun ya nafila sai yanke ta dalilin misali iska ce wani abu da bade na bata ya zo mishi na bata arwalla wanda ya bari ta lalace wanda iya bukatar misali iska huta sai wani yadda anan irin nafila ba a ramata tunda wani abu ya zo gidi yake maka ba farilla bace ba kenan na gaba don ka iska kana nafila ba ci yanka yaro Allah ya ka zo ka saki wannan wannan sallah ta nafila wannan ya da kan nafila haka nan dan da balan gamu ne kai qala malik wala yanbaghi an yadkhul ar-rajulu fi shay' min al-a'mal as-salihah as-salat wa siyam al-hajj wa ma ashba hada min al-a'mal as-salihah allati tatawwa biha an-nas fa yaqta'uhu hatta yatum ala sunnatihi gana shi ma malika ce kurin gaba ɗayan ya gama duk abin gaba ɗaya malika ce bai kamata ba wala yambaki an yadda kula rajulu fi shay min amal saliya bai kamata ga mutum ya shiga wani aiki na ƙwarai sai ka fara sallah ce azumi ne haji ne da makamantan waɗannan ababe na ibada bai kamata ba ka shiga kuma ya zamanto aikin wannan duk aiki na gari a da tattata wabiya nasa wanda mutane suke neman lada da shi fa ya kata a huka yanki kayan bai kamata ba ka yanki a takaici su daga lamari ne sai ka ɗauka bai kamata ba ka yanki aikin alkhairin da ka shiga azumi ne sallah ce me ka shiga duk ayi hajji ce ko ta nafila ce bai kamata ba ka yanki haka kura hatta yutimmahu ala sunnatihi sai ka cika wannan abun a yanda aka ce a yi shi sai sunan shi mana sunan shi yadda aka yi bi in nafila ce ka cika biyu in haji komai ka cika inda ya zo da ka taba ka cire idza kabbara lam yansarif hatta yusalli ka zo kurin nafila ce Allahu akbar shi kabbara ma an dole ka cika da ba wajibi bace ba a kanka amma tunda kai kabbara ta harama ka shiga dole sai ka cika sai ka cika wannan hatta ta tasuluka ta tasuluka bi Allah da ka kabbara to ba magana sallama hatta salli rak'atayn sai ka sallaci rak'a biyu a jiri wa idza sama in kuma azumi ne ka doka lam yuftir ba kai ba kare wannan azumin hatta yutumma sawmahu hatta yutumma sawm yawmihi sai ka cika azumin wannan wuni ba magana ka cire shi wannan shine fiqi imam malik wannan magana yace wa idza ahalla idan kai niyya labbaik allahumma hajjan ko umrata lam yarji baka dawo baka ce na wasa hatta yutimma hajjahu sai ka cika haji kuma da gamsa kamar idan guda gaba daya وإذا دخل في الطواف كورن كزو طواف النبي كوارا كدا كوبي بكا شري با حتى يتم سبوعه sai ka cika wannan bakon din da ka fara yace kai wala yanbagi an yutruka shay'an min hadha idza dakhala fi hatta yaqdiha duk wani abin da aka jero azumi aji duk wani tsawon bai kamata ka yanke wani abu daga ciki bayan ka fara ka bari in dai ka shiga hatta yaqdihu sai ka yi shi nan kaga nan hatta imam malik na maganar kaza ya kawo ta ya hujja akan maganar fi'il ba wancan ba ibara kin ta tawilin alqada ya an koma ta kaza kun mana kaza iya irin kuma na yin abu kun fa da kuma ta ta ta kuma ta ta juma'a mai ramata kenan fa da kuma ta ta juma'a kun da aka sallah ko aba ce ba ka ramu sallah to kenan fa da kuma ta ta ma ce kenan kun alqada ya kuma na fi'il kun kenan in ka wara sai ka yi da shi duka amma ce illa min amarin ya arudu lahu mimma ya arudu linnas min al-asqam allati yu'dharuna biha wal umur allati yu'dharuna biha yace duk abin da ka fara na irin wannan abin na na ibada bai halitta ka bari sai da wani al'amari da yake gittowa mutane na rashin lahiya ne wanda alati yi uzaru na biya ina ba mutane uzuri a kan rashin lahiya ka kasa ne wani umurin lati yi uzaru da duk al'amarin da ake ba ba kuma rashin lahiya ba irin maza masu haila sauransu da abu da ke nan aka wani uzuri ta wannan ba matsala amma da gangamin da ya bai kamata ka ce ya ce wa zalaka me yasa malaka yi wannan magana yace anna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl Allah yace ku ci Allah bai gama da buwa yace ku ci ku sha har sai khayt al-abyad min al-aswad sai an gane bakin gare da da hori amma ta min al-fajr kenan an bamba sai an gane sai hasken asuba ya bayyana daga cikin duhun dare kinan ba da ci azumi haka an ta fada kuna dama ku ci har zuwa ke ta alfaji ma magana ke to na mutum mamar ka kar magana ya dogara akan sun atin musiyam ila dai shi magana tana kai umarni ne zo kuma ku cika azumi zuwa dare kenan bai kamata ka tuna an cika cika umarni Allah ka cika kidan ka yanki to nan yayi bara duka ma kenan sauran al'amura kenan an ka fara Allah kurin ka cika magana kenan da ita ce yawan ayace ka hujja kanshi duk da muna magana wancan asalin duka azumin ne ma ana magana kuma daman dai na farin da shine magana ta kai shi mun duk da nafila ma dai abin na ibada kuma wannan iya hada lokacin azumi da keto alfajir zuwa fadawar dare da zuwa fadawar rana yace bayan wannan aya ce kama qala Allah wa qala Allah ta'ala wa atimmu al-hajj wal umrata lillah ma haje kan hujja haji Allah ce ku cika haji da umara dan Allah kenan a cika ka a yanki يجي فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ورجوع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في النافلة فعليه تمامها إذا دخل فيها كما تمن فريضة وهذا أحسن ما سمعت يجي كمان متني يجي فلو أن رجلا أحل بالحج كمان متني هي نية تحج لبيك لهم حجك تطوى تنافلة وقد قتل فريدة أما دام تياي فرلا شتحج قاري نيجي تو إن دي نية لبيك لهم حجا يتي لم يكن له أن يترك الحج بي داتي وبي يوا يبرون حج بعد أن دخل في باين يشكا ورجو حلال يداو من يداو يشكا حلقة يزمن دو شيء يارو حج آه بي داتي ya ce wa kullu ahadin da halfina dukkan wanda ya shiga nafila magaba duk nafila ka shiga ya ce fa'alai ta mamuwa an ɗora maka cika wannan nafila da za da halafiya inda ka shiga cikinta kama tun da kama za cika alfarfarilla ita ma nafila haka kamata ka cika ta ya ce wa haza ahsa da masu mai kai malaga ji manganu da yana malamai har ce mutum masu cewa ba laifi na kan ba farla bace ba shi dai malaga ran wallahi ce wannan ra'ayin na a cika in dai ka hawara dole ka cika shi ya fi so cikin duk ra'ayin malamai Allah nan maganar fikin malam ta kare sai sabon babe ko fidiyatu man afṭara fi ramadan min illa ko aka min gari illa ne min gari illa ko min gari illa min illa ko ha mun ga asa wannan kuma kuskuren abu na min gari illa ne asar magana za mu ga magana kuma za ga gani haka ne ha eh min illa ya kamata haka min illa ba ya zama da dama ga muhimmin mas'alar cewa dinnan akwai illa zama ga da dalili eh ba bagar illa bane ba wanda ya cinye akan wata illa shine ya zama da daidai duk da akwai masu kallon akwai da suka mangar illa me masalar yace haddathani yahya an malik annahu balaghahu anna anas ibn malik kabira hatta kan la qadra ala siyam anas ibn malik ya tsuwa tabbas ya ba shi ya kai wani kadin ya yi tsuwa da yawa sai ta kai ma ganin gani ma bai saboda ya tsuwa yana cewa tara cikin tarihin shi saboda tsuwa girar ta sauko tarihi ka tsuwa tsuwa girar ma ta sauko wata ran ana diba gar ana diba wata ya zo tsaya sai ce gashi nan gashi nan wata wata hau duk yara suka wata ba shi ya ta ce gashi nan ta ce kai ta ce ga watan nan ga watan nan gashi nan sai ka tada cikin ana a ta ne ya lura cewa gida da zai fito ta ya tsar gida gida sai da riba kana ganin shi ta da mu gida ce da dan gida yake kamar wata da yake gida ce idan idan ya san ko gida ta san ko ya tsuwa da yawa Allah to a ta gina garba a ta ne lura da matsalai ya tsar gida gida mishi ce to riba da sai ta ba ku gaji ba tunan kenan anas ya girma ya kai bai iya ma'ana azumi fakar naftadi yana sadaka yana kiran ba da abinci kambacin haka nan kaga na ba ne kiran sarja mai tana da kai akwai illa kiran ka bana akwai illa ba ta min illa tun daga dalili tsuwa ne tsuwa ne qala malik yace wala ara zalika wajiban shi malik yace an haka kai ka kasa to bai ce ba'i ba amma ba ji wani kun kayan talakon ka al'amara tarar eh ya ce bai ganshi ba mana bai ganshi ba a ce zama a ce mana wajibi na iya matsayin maji wajibi kuma inda haka ka sake na'am eh ya ce wala ara zaka da wa habbu ilayya an yaf'alahu idza kana qawiyan alayhi faman fada fa ina matsayin makana kullum ya ce in mutum yana da dama mana dama yin da yin bai dama kullum ya bari ba wani bakan shi kullum kenan iya dan azumi in bai haɓe iyawa faman fada fa ina ma yau in makana kullum mudu mudu na bisa zama wanda zai da mana wanda zai fidiya ta ya kasa azumi tsuwa to zai ciyar da muddi guda da mutanen salama a kowane azumi mashi anas bin malik kamar da cikin sai bukhari na magana mutum ya bada abin da mutum zai ci kuma kace hamma da nama miya da nama dan ci zaka ciyar to sai ka cewa shi ba anas zai tsuwa tara mutane ke mutum sai tara mutane gaba daya adadin mutanen sai ayi abinci sai shi a kira mutum 30 kowace haka yake karshen rayuwar shi to amma malik ya ce dai cewa yin ba wajibi bane ba kuma shi da aka yi Allah wani hadisi ne makufi kuma ya inganta zuwa ga anas bin malik sahihi ne makufi wa haddathani an malik annahu balaghahu anna abdullah ibn umar su'ila an al-mar'at al-hamil idha khafat ala waladiha واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حبة بمد النبي صلى الله عليه وسلم wannan ruwa ta imam malik da ya kawo zuwa ga abdullahi bin umar an mai tambaya tambayar mai aka mishi annal mar'atul hamil akan mace mai ciki idza khafat ala waladiha ta ji tsoron dan ta kai matsala in ta yi azumi واشتد عليها الصيام أزم زي متى وحلا مي ابن عمر يباد أمسا قال تفطر وتدعم تشي أبنشي كما تشير مكان كل يوم مسكين مدد كل أزمي قدا تشير دا مدي قدا مدي تبا مسكين قدا مدي نألكما da muddin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fatawa da abdullahi bin umar ya bada akan haka za mu ga anan bai magana ba ramuwa ko tarama kurin ta ta ci ta ciyar wannan ruwa ta inganta zuwa ga abdullahi bin umar to amma imam malik rahimahullah iya da fahimta sabanin wannan qala malik yace wa ahlul ilmi yarawna alaiha alqada kaji kenan ya san a fasar bin umar babu magana amma caye malamai suna ga za ta rama wannan azumin bayan ta ciyar wannan fatawa ta wasu malamai kama ƙala Allah wa azza wa jal faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya zamanto a cikin gubashi da lahiya ko iya cikin bulaguro fa'iddatun min ayyamin ukhar zai kilga wasu kwanaki daban na ramuwa na kwanakin da ya ci a cikin iya rama su wa ya rauna zalika marzan su halin ilimin da ke ba ta kaso suna ɗaukan wannan matsayi nata na mai ciki sun sa ta layin marar lafiya marzan min al'amarat ma'al khawfi ala waladiha kuma take tsoron ɗanta wani abu ya same shi wannan haka fatawa take ta imam malik kan mai ciki in ta ci za ta ciyar da abinci kuma ta rama aiki bibi haka yake wajen jamhurin na mazhaba amma in ka magana ta sai mu na wancan na logiz ne na fatawa hadisai ingantattu zuwa ga abdullahi bin umar yadda yake nan haka zuwa ga abdullahi bin abbas su fatawar da suka ma iyalansu kurin za su ci abinci in hatta kasa azumi ne za su ajiye azumi su ciyar da abinci kambacin azumi babu ramuwa shi na albanin ramuwa cikin tamamin minna ya ce wannan mas'ala wannan fatawa ta waɗannan sahabbai guda biyu duk da cewa akwai fatawar malamai kuma jamhurin suke cewa ba haka bane ba amma ce wannan fatawa ta wannan sahabban guda biyu babu sahabin da ya saba musu su ga fatawarsu amma wasu malamai daga baya da fahimta su magabata suna ga cewa ya ta rama amma shi kashi albanin mola iyakan cewa gaskiya inda hada gaske ne ta kasa ba magana ramuwa ko ciki ne ko shayarwa ce wannan ba mai sanar matsalar da kula ba in ya shaye ta ko gajin fatawan mata wala akwai wajen baiwar allah da gaske ne wallahi misali azumin ya kama sabon ciki ba ta iya azumi tana nan tana nan kuma azumi ya ƙare can wajen wancan ya kusa zawa kuma ta ayu yaro wata uku hudu ya ga azumi ya kuma haka ke ba sai ka kuma wani yaron bin ijimliya haka azumi wata matar azumin ya zo tana cikin wannan ciki ya wata takwas takwas iya ƙwarin aiwa ba ita iya azumi azumi ƙarshen azumi ko ba azumi sallah ta yi aihi abin da ke cikinta irin masu rutsa azumi wani ya zaba ciki sabuwar shiga wallahi akwai sara akwai ce masu shekara akwai ta wula shekara uku a jere uku ta yi a jere ta ƙare ta azumin ya zo cikin ta ƙare ta aihi sabu ya zo kuma azumin ya zo to azumin wajen wajen ɗari a kanta da Allah da Allah ka zo ka dinga ka kwata ka bata bangan sa tana tana tana ko sauki tana ko sauki gaskiya tana ko sauki gaskiya ka ce a gurin dole ya tazo ta yi to shi ne shi ba ta iya ba in mata hara wani cikin zai eh cikin zai samu zai kullum akwai ajiyar kanta ina ba ta iya ba kenan kuma na gaskiya ne gaskiya gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wata hara take mata da ta gashi hannu hali daban ko suna suma wannan wani likita da ga mace iya da sa maskular mata shawala a wani lokaci za guda da sai wajen mace goma mace goma cikin da zai kan dalilin azumi sun kai goma cikin da dalilin azumi kun cikin azumi ina ko da bata iya ko za ta iya in dai sai ta ta ga tabbata da akwai matsala gaskiya kullum ta bi sauki tunda akwai sauki gaskiya kuma mutum ya rike maza ba shi kenan ya rike ta yi sai wannan shi ne kenan sai dai yanzu dai nan mun ji kenan magana imam malik rahimahullah ma mun ji ruwaya ta ibn umar ta inganta shi ibn umar kun abin da ya kana ta imam malikin ruwa ibn umar kun za ta ci abinci kun ba magana ramuwa kenan ko ruwaya ta ta malikin ya kawo ta ibn umar kun azumi za ta aije ta abinci kun ta ce da abinci kamar ta azumin ta shine ruwaya sai wa haddathani an malik أن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء, قضاء رمضان فليقضيه وهو قوي على فلم يقضيه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يدعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حتة وعليه مع ذلك القضاء wannan shi mace hadisi gina makatu magan tabi'i ce tabi'i ne abdullahi bin kasim shi wanda babin baban shi muhammad bin mana bin dan abu ya kace dan abu siddiq ne muhammad dan wancan wannan ya kace kasim kin shi tabi'i ne yace kasim bin muhammad ne kenan shi tabi'i ne shine ka magana cewa annabi kana kudu shi kasim bin muhammad iya cewa man kana alayhi qada'u ramadan wanda yake da ramuwa ta azumin ramadan falam yaqdi bi rama ramadan kin ba wa huwa qawiyun ala siyami iya da karhin azumin hatta ja ramadan akhar hawan ramadan yazo wuce fa innahu yut'im zai ciyar da abinci makana kulli yawmin miskina ko azumi guda da ya bari bai rama ba hawan ramadan yazo in azumi ne zai ba da muddi na alkama kuma wale matar kaza kuma zai rama zai ciyar da abinci kuma ya rama azumi wannan shi ne fatawa ta shi cikin tamar muna albani kawo masalolin ya ce eh akwai masala magabata masu kawo fatawar wanda ya yi jinkirin azumi har ramadan ya zo wannan cewa zai ciyar da muskini zai fidiya zai ba da ciyar da muskini kan bacin azumin shi mashi amma wannan maganawa babu hadisi daga manzo Allah wa Allah na kurin fahimta ce ta wasu magabata gaskiya cikin haka ba dora mutum irin wannan abun na ibada ba da Allah ba manzo Allah ba kurin fahimta ce amma ba nasi bane daga Allah ko daga manzon da Allah ya ta dora maka dan ka ji dan jinkiri ka kuskure ka saka ki kurin amma cewa hadda muddi shi bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan daga wannan sahabin kasan ya tabbata ya wannan magana shi wana kasan da Muhammad sai wace wa haddathani an malik annahu balaghahu an sa'id ibn jubair mithlu zalik cewa ya yake cewa malik ya bashi labarin irin wannan labari na qasim ibn muhammad ya zo mishi daga sa'id ibn jubair shi ma yayi wannan fatawa saba wannan sa'id ibn jubair shi ma ya cikin malaman tabi'ai amma shi isnadin bai inganta ba zuwa gare shi ruwaya ba ta ingata zuwa gare shi wannan shi ne abinda yake wannan sai a yanzu dai yamma ta ƙashi dai kurin magana ta ramuwa mutum ke suke ramuwa kurin nan akwai ramuwa da mutum bai lai wanda mutum mutum ya kasa ne hawa wanda wani bawon da ce kare abu da yake saɓani kana iyawa ne kuma maganar cewa akwai wajen maganara mara lahiya mara lahiyan da ya zamanto bai lahiya azumi ya zo ya kasa har wani ya zo bai warke bai zama ya zama warke har wani ya zo to wani azumin ko a ce ko da mutuwa yi wannan azumi bai haushi ba da shi ya daga cikin fa'idatu min ayyam ukhra da bai warke ba shi nan bai ma masa aka sabanin ramu azumi ga mara lahiya ga wanda ya mutu ana magana wanda ya azumi ya haushi ne ya samu damar ramuwa bai rama ba ya mutu ake magana a rama ko ka a rama wasu sai ana rama ko ne ne wasu sai hai nazar ita mai magana cewa kamar albani haka sa'id wannan sa'id wannan ali bin hasan haka salim ita suka yi sauran nabi sun rinjayar da mas'alar hujjal in nazar ne abu bincike da aka yi azumin nazar ne ake cewa ramawa mamaci amma na ramadan ne ko na abu daban wannan ba wajibcin ramawa mai azumi mai mamaci amma irin wannan wanda daman bai layi ban bai rike ba shi da ba ba cikin bai cikin magana tunda bai haushi ba bai haushi ba bai lahiya babanku har Allah sa azumi ya zo ko mutu cikin ko mutu cikin azumi ko ban azumi mutu to azumin da yake baya wanda ya mutu bai lahiya bai samu damar ramuwa ba wannan daman ba maganar a ce a rama mushi dan lam bai haushi ba balle a rama mushi ma ya zo wannan kai sakaki ya ka bari kuma dan ba a ramuwa a cikin ramadan ya ka rama ya ka ramadan kina wannan shekara kuma an Allah kai bayan sallah ya ka rama wannan azumin da yake kanka kai sakaki قولوا لك يا استغفار كنت تكجي قرب سي جامع قضاء الصيام زنان كما magana ta ramuwa abinda zai tattaro maka abinda yake na abinda yake da mas'ala ta ramuwar azumin gaba daya a jinkirta ka a jinkirta har zuwa shi haddathani yahya an malik عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان عائشة تشي نكن سامو تشيوا أزمي عائشة تشي أزمي أكينا na Ramadan kuma ban samu ikon rama shi ba hal sha'aban ya zo nan me yake kawo maka maganar halitta jinkirta ramuwar ramadan wani abu ya zo maka don ka jinkirta har sha'aban baka lagi ba aisha tana cewa hidimar annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta annabi take hana ta ko na shiga da bande kenan kullum magana kenan ramadan iya nan har ya zuwa sha'aban ya zo wannan abu ne sananne kan aisha kan wannan magana ta jinkirta sha'aban na ramuwar kun ba ta yi ba ta jinkirta ramuwar mata har sha'aban haka yana tsawon kusan wata guda shekara guda kenan kanunan kullum masala ce kenan haka yi ba a yi ba laihi tana laida ba ta yi ba kuma duk ana gawa tana wa kula tana wa annabi shagali ai ba kullum gidanta annabi ba kullum ba kullum gidanta idan tabbata ba shagalin ban kai ya ana ta yi ba inda wajibi da tara masu kwanaki wanda bai gidanta dan su tara ne ka gani kenan akalla iya kwana bakwai kai gidanta ko kwana bakwai zai kai gidanta kwana bakwai tunda akwai akwai sauda wanda ta bada kwananta ko sai siyamul yawmal ladhi yashku fi na ko azumin ranar da ake kokonto yau duban hari to aka wani ba a gaba wata saboda gilgiji garin allah waye ba a ga wata ba da dare kuma akwai girgiji cikin ana tsammanin an ga wata irin wannan ya waye gari ana shakka an gani ko ba a gani ba irin wannan azumin حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يسام يوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به الصيام رمضان ويرون أن على من سامه على غير رؤية ثم جاء ثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بعثا قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا nan mas'alar cewa ya ji maliki cewa ya ji al'ilim yana hauna an yi samun yamman da zai shi kufi min sha'aban ya an hana azumin wunin da ake kokonto ramadan ne ko ba ramadan ba misali ana 29 ga watan sha'aban ba a ga wata ba wayewa gari ɗaya ne ga wata ko 30 kina za a riga sha'aban da ciki to irin wannan azumin ya ce idan mutum ya yi niyyar iya tunda shi ka aje ko tare ne Ramadan shi na shakir an hana tunda baka tabbatar da Ramadan ba kai arziki yanzu ne wata ramadan ta wa rauna anna alaman sama wa daga duk wanda ya wani azumin kenan ko da ya dace ramadan kin ne amma shi bai ga ramadan ba yayin da ka aje dai ya huce ka aje ya kara alaga rubu a ganshi sun mu ja asabat annabi ramadan daga ba labari ya zo mishi a yau wannan ramadan ne anna alai qada'u zai rama wannan azumi haka malikin ce wala yaron bi sayami an kuma ba san suna to amma in in ne shi ko a nafila ba laifi bane ba mun nafila ce wannan ba laifi bane ba kuma doka a zaman tsaye nafila amma ba ramadan ba zai kayan baki a zaman nafila wannan haka yake kan cikin malamci akwai wasu haka dama cikin malamai haka suke illa akwai masalar masu ganin cewa eh lalle sun yarda ko na bangaren ba a niyyar ramadan a daren kokonto ba ramadan ba ne dama amma abin suke mace wasu malamai in labarin yanzu tabbas yanzu an ga wata to zai ga zaka yi niyya sai yanzu labarin zai maka da baka labarin yanzu ka samu to suna ga wasu da zaka yi niyya ta ci gaba da wannan azumi suna ƙara hujja da ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi lokacin da kayan ramadan azumin ashura ne an waye da wata rana ya zo mun karanta satin da wuce ya zo aka ce ayi rasul yahu ashura ce ya sa ayi shaida a gari lokacin da farilla ya ce duk wanda ya ci ya kame bakin shi ya cika azumin shi wanda bai ci ba kai ci yau ashura ce kaga ai kenan mun shi kara hujja don sai su ce a wannan ayyar ya wuce a shura ta wuce a da ya ce faralli a wancan zamanin shi da ta hujja a ta gama cikin littar saman nabi na salim da ali halabi sun kawo wannan hujja ta cewa in dai ka samu labarin ko da rana ya kai niyyar sabuwa kullum ka cigaba azumin ka kai ka samu labari kuma da kai ce wannan ra'ayin shi ma da kai ce na azumin ba azumi ba ne ba illa ba shi a nafila ya ce wahadar amur indana haka yake mutanen madina wanda zai adarta alai al'ilm bi baladina haka na sa malaman madina haka suka ce wallahu a'lam ina ga lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته